An yi wankan sarautar Alhaji Ahmadu Sabo, sarki na 33 na kanton ɗin Arewa ranar 13 ga watan Avril, wanda ya ci gado marigayi Alhaji Ahmadu Gawo. Mai martaba Alhaji Ahmadu Sabo ya ba mu ƙarin bayani biskan wannan masarauta. su dai arawa asalinsu daga borno sun ka hito mutum ya hito daga borno ya zo kuma nan ya iske sarauniya da baura kuma aka samu aure shine dai maharin arawa akalla dai shekara 500 da wani abu har zai ke yau kuma ni ne na sarki na talatin da uku. Masarauta yanzu dai a halin da ake ciki gida hudu ke yinta. Akwai Bozarawa, akwai mutanen gabas, akwai Gebe, akwai bilawa duka waɗanga 'yan gida guda ne sannu ne da abin ya yi tsawo cikin tahiya sai ta raba gidaje-gidaje a yanzu dai su ne masu yin sarauta arewa a bangaren masarautar ta arewa shin akwai sashen da ya shayi mata akwai kwarai saboda a zakkuwa ta wannan masarauta saboda mahimmancin mata sosai don suna da mukami biyu akwai sarauniyar mata arewa akwai magajiya uwa kowa kenan uwa sarki su wa'annan matan wani irin matsayi ne ke gare su a bangaren na masarauta sarauniya dai tana kula duka abun da ya shahi mata ita ma magajiya yan ce uwa sarki kenan uwa al'umma kenan duk abin da ya shahi al'umma ƙasa arewa tana kula da shi har sarkin da kanshi ma tana iya bashi shawara ko ana iya wasu karace-karace wajenta in ya ya sahi sarki gaba a game da zamantakewar su da mata na gari ya ne suke gudanar da shi to ina ganin dai kun sha gani a telebijin irin kokarin da suka yi ta yi ko na share-sharen gari da na taimako wannan ai in ce kowa ya tabbatar da mata suna da kokari kuma waɗannan matan kuma mu masarauta ma sun kamu na taimako sosai saboda yanzu duk abun da ya shahi bangaren mata ko za a yi wani aiki ne ko za a kawo wani taimako ne da mun gane su alhamdulillah komi ya kare composition kin sarauta ya kai kusan mutum 40 ko hiya da haka sai dai wannan matan biyu na akwai su mai hwada akwai su waziri da sauransu dai